rigakafi na ciwon mara da sanyin mara da ciwon mara da ake lokacin al'ada. Ga rigakafin da za ku yi ma yaranku tun suna shekara biyu. Ku fara ba su wannan matsalar za su girma ba tare da sun san menene ma matsalar ciwon mara ba. Za su girma ba za su san menene matsalar ciwon mara ba lokacin al'ada. Ku jaraba. Wai aka ce sai an gwada. akan sanna kwarai Sunana Shu'aibu Ibrahim Akarami mai gabatar da wannan shiri na Tudawa Online TV, shiri da yake kawo muku ababe wanda suke inganta rayuwa da addini, sannan kuma da lafiyar jikunanmu. Ga masu neman ƙarin bayani za su iya tuntuɓar mu daga karfe 11 na rana na safe zuwa hudu da rabi na yamma kowace rana. wanda suke bukatar magani da muka hada su kuma za su mana test message su yi haƙuri in sun gama mu kira ba ko ba mu ce su kira ba wato test ɗin suna da dama abin da ya shafi whatsapp da test message to sai mun bi daki-daki wanda ya fara yau test shi za mu fara buɗe nashi so ai mana hakuri Allah shi datar da mu ya sa mu dace rigakafi ne wanda za ku yi ma 'ya'yanku mata ku iyaye domin samun sauƙi daga wannan annoba wadda tana gidan kowa ita ce matsalar sanyi infection. An yi bincike matuƙa a kan mahimmancin hulba, wadda sananniya ce akwai maganganu da dama a kanta daga daur har yanzu. To akwai sana'anta ta da za a yi da kuma gyara ta da za a yi a rika ba yara tun suna 'yan shekara biyu har su kai mataki na sun kai shekaru goma sha ya zamanto musu wani wato ɗan ƙaramin wato abin sha wanda zai zai shiga cikin jikinsu ya tabbatar da lafiyar jikinsu hulba da kuke ganinta za a iya ɗibar wato ƙaramin cokali teaspoon sai a dafa shi sai a tace shi sai a samu madara ta gari ko ta ruwa kamar yadda muka ba da wancan sai a raba shi biyu idan yarinya ya shekara biyu ce za a riƙa ta wato ruwan maganin ruwan hulban cikin teaspoon guda ɗaya da safe, da rana a bata cikin teaspoon, da daddare a bata cikin teaspoon. Ba abin da zai yi. Ku dawwama kuna ba yaranku wannan haɗin. In sha Allahu rabbi za su tashi garau ba magana wani ciwon mara lokacin al'ada ko kuma wani ciwon ciki ko ɗaurewan mara. Idan yarinya ta fi shekara biyu daga shekara biyu ta kai shekara biyar, za a rika bata babban cokali safe da yamma, babban cokali da safe, babban cokali da yamma. Idan ta wuce shekara biyar, daga shida zuwa goma, za a ba ta wato dafaffen ruwan nan rabin karamin kofi, rabin karamin kofi. Ina fatan an fahimce ni. Abin da za a dafa shi ne teaspoon na garin. Za a sa ruwa wato ƙaramin kofi na shan shayi, ƙaramin kofi na shan shayi sai a tafasa, sai a tace, sai a zuba madara ta ruwa ko ta gari. Idan yarinya ta wuce daga shekara shida abin da ya sha, wannan rabin kofin za a raba shi biyu, a bata da safe ta sha a bata da yamma ta sha. Idan kuma daga shekara shida, daga shekara shida zuwa abin da ya yi biyar, hudu uku, za a ba ta cokali ɗaya babba da safe, cokali ɗaya babba da yamma. Idan shekara biyu ne, za a rika bata ta teaspoon, teaspoon so uku a rana. Ku ci gaba daga yau da aikata wannan ga yaranku, ga yaranmu domin samun sauƙi a wannan lalura. ta infection sanyin mara. Muna fatan za a gwada idan an gwada an ga a sanar da wasu domin su ma su gwada wannan, magani da muka faɗa. Allah ya mana albarka ya muku albarka duk inda kuke. Muna muku fatan alkhairi. kar a manta dai da subscribing da sharing na wannan channel. Sai mun haɗa wani makon. Ma'assalam.